السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله to a ci gaba da karatun littafin muqawwimatul bayt sa'id wallafar babban malami Muhammad bin Abdurrahman Azbir mun ji abubuwa guda goma sha biyu da ya faɗa waɗanda tabbas in an same a kowanne gida to gidan zai zama to gida ne abin sha'awa abin marari gida da kowa zai so a ce ina da alaka da gidan alakar ta kusa ko ta nesa alaka ta kud da kud ko kuma alaka ko da ta gaisawa to akwai abubuwan da suna gurɓata gidan aure mun ji malam ya fara faɗan su mun ji akwai mu'amala da waya ba bisa ka'ida ba rashin kan gado sakaci da sabon allah shigowar waɗansu cikin matsalar gidan aure raunin ko kuma rashin godiyar allah na mace shaye-shayen kayan maye da ƙwaya da giya da taba abu na shida fushi abu na bakwai karya abu na takwas ɗaukar sirrin gida abin da yake faruwa a cikin gidanki ki kai shi waje abubuwa takwas kenan ko to za mu ji nasarar yawan allah ya waɗannan abubuwan guda takwas idan mace ana yin su gidan duk gidan auren da ake yi to suna barazana gidan zai rushe ya rushe wani gidan aure yake gidan ya rushe mene yake rushewa auren abu na tara su urban mummunan zato ke dinga miki mummunan zato shi ne muke mummunan zato الله سبحانه وتعالى نتوى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ya yi wallazi na amanu ya koma su imani e jitanibu kasiran min azzanni ku nesanci da yawa daga cikin zato inna ba'd azzanni sashen zato lallai sabon Allah ne abinda kake zato ba haka bane wala tajassasu kada ku ba al'auran mutane kada ka dinga binciken kwakwaf sai ka gano laifin mutum sai ka gano aibinsa sai ka gano illarsa sai ka gano matsalarsa sai ka gano irin sabon Allah da yake wa Allah ba ruwanka wala ya ba zukun ba'aba kasar kada sashen ku yi gibar sashe ba ka na ɗako faifan ka a saka baya nan a ɗako faifansa a saka haka kada ki ɗauko wata maganar wata ki saka ainihin ana yi allah ya karfe haka ayi hibbu ahadukum an yahwala lama akhihi maytan yan ɗayan ku zai so a ce itina dan uwansa yana mace fakarin tumu sai ku kiyamace haka wa zai sai suna ma dan uwansa ya mutu to ai ma'ana idan baya nan a bayan idan su kuka yi da shi to kun ci naman sa kenan kamar gina ba. Allah ya ce wa taqullah ku ji tsoron Allah inna Allah tawwabur rahim lalle Allah mai yawan karban tuba ne mai jin arba'in sura ta 49 suratul hujurat aya ta 12 wa fil hadith ya zo a cikin hadisi iyyakum wadh-dhann ina hanaku da yin zato fa inna dhanna akdabul saboda shi zato shine ita ce magana mafi ƙarya in kana so ka samu makareci shine mai aiki da zato mai faɗan zato hadisin bukhari da muslim qala ibn qudama ibn qudama yace rahimahullah falaysa laka an tadhunna bil muslimi sharran illa idan ka tafa amrun la yahtamilu ta'wil bai halatta gare ka ka ce za ka yi wani mummunan zato ga musulmi ka mummunan wani sharri a tare da shi sai dai idan sharrin ne i bayyana gare ka kuma ba wani tawili da za ka iya sharrin ne ga shi ka kama shi a da hannun to shi kenan sai ka bari amma shi ma ba cewa yi tafi ka ringa yadawa ba ko da ya yi maka shi kenan ba dai ka kama shi ba kunyar kai idan ya rinka ma wannan abin ya ishe shi Aka yi faɗa cikin muktasar min hajjar kasiri shafi na 172 wasu uzzani bil muslimin wal musulmati min al babban zunubi mummunan zato ga musulmi namiji ko mace ina daga cikin manyan zunubai qala ta'ala Allah madaukaki ya ce yattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni min al-haqq ba komai suke bi ba face zato Sai kuma zato baya wadatar da wani abu daga gaskiya da aka kace ina zaton kaza wannan shirme ne sura ta 53 suratul najm aya ta 28 wa ihsanu dhanni matlubun bainal muslimin wal muslimat kyautata zato abu ne da ake so tsakanin musulmai mazan su da mata ba'dhum li ba'dhin sashin su da sashi wa bil akhas bainal zawjayn musamman tsakanin miji da mata fa inna su adhanni yulidu ash wal baghdha mummunan zato kan haifar da kiyayya da gaba wa miftahu li shururin kathiratin wa awaqiba wa khima kuma mummunan zato mabudi ne na shabarka masu yawa kuma yana jawo mummunan ƙarshe ƙarshen ba zai kyau ba wa dalilin ala fasadin niyyati wa su'i tawiyya ko mai mummunan zato wannan ina hujja ce ce dalili ne da yake nuna cewa ba shi da niyya mai kyau kuma eh, zuciyarsa ba mai kyau ba ce wa yantahi su'u dhanni bayna zawjaini ila adami sikati bainahuma aka samu rashin mummunan zato in aka samu mummunan zato tsakanin ma'aurata to zai zama to kuma kowa bai amince da kowa ba ke a gane wa tafsiru ayi tasarrufin da su ifwan sai ya to duk abin da wani sai ya to an masa mummunan zato sun mai sai ila al-mufarakati bainahuma wanda karshe sai dai a rabu auren ya rabu لذا يجب الحظر ثم الحظر من da ka wajibi ne ma'aurata ku لما mummunan zato a tsakanin ku kuma ku rinda kyakkyawan zato wata mata ce wata mata ce ta kira mijinta a waya sai bata shiga ba ta tafi sai ta ce da danta. wane na'am kira mun babanka sai ta to sai ɗauka sai kira sai matan da take ta the number you are calling ko is not available at the moment please try again later shikenan sai ta ce ya ɗauka sai ce wata mace ce sai magana ta ce kayan ita shegiya kamun ita kafin ta zo ta kaɗe shi kenan ya zo ya same ni Allah ya sauwa wai ya zo ya same ni kamar ya ta ajiye shi da ya shigo fa ta inda ta shiga ba ta nan take fita ba ta inda ta shiga ba ta nan take fita ba ita ce wani aka yi don wulaƙanci in kira ka a waya wata 'yar iska ta ɗauka ita ce wani ta ɗauka rigima ta yi rigima har gidansu ba sai aka kira yaron kai da na buga waya ba wata ce ta ɗauka ba sai ce wata ce ta ce the number you are calling is not available at the moment please try again later sai kuma ne sai kunya yanzu a matsayin mijinki na ɗan kasuwa ba zai magana da mace ba to amma haka kurum sai a ɗauki duman magaji da nishi kuma ke a matsayinki saboda tsabar abin nan ku yi haƙuri don wai na ji wajen watan su wani sulhu wai mata ta ce wallahi malam maza ka yi haƙuri wallahi headache ne maza ku ciwon kai ne wallahi amma zai da zaban haƙuri ba ce malam ka yi haƙuri wallahi maza headache ne to ku yi haƙuri kuma haka kuke yanzu ke ba wani mace wata mace da mijin ki zai mu'amala da shi auren ta zai ko sai san ta yake yi wallahi ko ta rigima da ta faru wayar wata mata ce mijinta kusan kullun sai sun waya da wannan matar wallahi rigimar ta mutu karshe sai da ya ɗauke ta wallahi ta girma wata? ba wai girma wata ba haihuwa ma ta haife ta to sannan rigima ta ne wai to wani ci wannan wai wani ne kullum sai kun yi waya ba ka kasuwa suke yi ƙarshe ba ta mutu ba sai da ya ɗauke ta suka je yadda mata ta take da mijinta zama zuba ruwa a buta ita ku shi kenan magana ta ƙare ni ban ga inda aka ce wai dan kayi magana da mace wai dole wai auren ta za yi ba ko soyayya kuke yi musamman kana dan kasuwa dan kasuwa yana da demarcation yace da wanda kawai zai mu'amala to saboda ke zai daina kasuwa yanzu ke idan kika je kasuwa zaki je sai ya sai ba za ki magana da wani ba sai dai ki sai a wajen mace to maganin wannan abin shine a daina mummunan zafi? a daina zargi ke karki tsari to aikin da an ce a daina zargi kuma ki ringa waya da maza ke ba irin shi bace ai mun fahimta ko ba ai su ma suka ji kana waya da wani namiji sun su kama wani kishin banza wai kishin banza kishin banza ne me isa ba tafi bariki ba eh. in dai kishin banza yake a kanki me isa ba tafi bariki ba a bariki akwai wanda zai ganki kina wani abu ya kishi to amma ku ji su yan barikin su kansu suna kishi suna yi ko ba sa yi suna yi a kan mace an sha kisa a bariki an sha yi rauni a bariki an sha fasa kwalaba a taka a bariki dalilin mace kuma yar bariki ce saurin budurwa wane ce budurwa wane ce wane yana zuwa ta wane yana zuwa wajenta sai yan bariki za su yi kishin macen banza ke yanzu ya yi kishin ki ya yi aikin banza ya yi kishin banza wallahi ma da shi kishin tsiya ne da shi ba zai taɓa jin kana waya da namiji ba kuma aini shi ya san ni na san kaina ke wai wannan kishin da kuke da shi kun ɗauka ku ne da kishi asali ba hijacking kuka yi ba kishi fa ba na mata bane jama'a kishi ba na mai ba naku bane namu me kuka kwace idan ba ki san dalili ba za ki fahimci dalili don Allah an ce ke namiji biya wuri ki amma namiji an ce a wuri mace nawa kuma su zauna ne har ma da kwarakwarai ba haka bane yanzu wanda aka san yana da kishi a ce a haka to haka kurum na tsaro ka babu da haka yake damu ina damun ku ku baya damu kishi ina damu ku ko baya damu? ina damu. saboda ba naku bane kun hara ne kun yafa Allah ya muku albarka a a ta kishi amma a ringa yi na hankali abin da mafaɗa kuma yanzu daidai Allah ya ba mu lada inda muke kure Allah ya taimaka. wannan wata baiwar Allah ta ce ina barin addu'a ga yara na da suke cikin matsala Allah ya raba su da wannan matsala ga sadaka a saka asusun marayu naira dubu biyar Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya tsaye da su akan sana'a na alkhairi ya ci da su na halal amin da duk sauran yaran mu gabaki daya wa sallallahu wasallam barik ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين سبحان ربك رب amma عما وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله